lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha. Za mu duba muhimmanci ga sana'o'in hannu na gargajiya da ake da su tun iyaye da kakanni irin sirrini da dukanci. sana'a sana'ar da kake ganin ta sana'a ce wadda dama tun iyaye da kakanni akwai ta ba wai yanzu ta shigo ba ko bature da yake rinin zamani ya kalli irin wannan sanadaran da muke amfani da shi bangaren rinin na gargajiya toka katsi itacen baba kuma wannan rinin amfaninsa a jikin dan adam iya kare shi daga kamuwa daga ciwon kansan fata abin da ya taura shi wannan shigo kayan leda na zamani shine kama da ko semina za a yi munna muke za a zo da gidan gwamnati a ba mu aikin kafet da jakunkuna sai a gamana ta munna eh, yanzu ko abubuwan babu sai kaɗa menene ma dukanci kwarai ko amina mutumin da ya taso a garin gumal duk da dai ba garin dukawa ba ne amma muna da masakar dukawa kamar kowane irin birane masu tasowa amina tabbas wannan haka yake to shirinmu na tafe da tattaunawa da wani dan nagada ba na koya ba wanda zai fayyace mana yadda ake gudanar da sana'arsa ta dukanci haka kuma za mu leƙa marna a kofar mata da ke cikin birnin kano domin samo bayanin yadda wannan sana'a ta rin ke tafiya sannan kuma muna tafe da wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a sha. mu na facebook sai ku biyo mu domin ji duk waɗannan a cikin shirin na yau da gobe <laughs> muka bayyana muku a farkon shirin za mu duba wasu sana'o'in hannu na gargajiya da aka gada tun iyaye da kakanni. Za mu fara ne da kawo muku tattaunawar da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da wani marini. sunana haruna baffa sakatare na murnar kofar mata a takaice a dunkule hmm. ko za ka yi mana matahiya da bita game da alfanu da muhimmancin wannan aiki da kuke yi? Eh sana'ar rini sana'a ce mai muhimmanci kuma wadda take bayar da ayyukan yi a cikin al'umma. Duba da yanayin tun daga kan shi zanin zuwa rinin zuwa kulli zuwa yadda za a riga a saida shi sana'a ce wadda take ba da ainihin kasuwanci mai karfi tun daga shekaru sama da ɗari biyar zuwa yanzu wannan sana'a ce wadda ta rike arewacin najeriya ma da afirka ga baki daya wanda har yanzu ana alfahari da wannan sana'a a duniya kuma ita sana'a rini da kake ganin ta sana'a ce wadda dama tun iyaye da kakanni akwai ta ba wai yanzu ta shigo ba ko bature da yake kirinin zamani ya kalli irin wannan sanadaran da muke amfani da shi bangaren rinin na gargajiya to toka kaci itacen baba wayannan abubuwan su ne abubuwan da muke rinin kaya da su muke canza launin fari zuwa shuɗi sannan kuma wannan rinin amfaninsa a jikin ɗan adam iya kare shi daga kamuwa daga ciwon kansan fata shi wannan rini na gargajiya na ainihin itacen baba an yi bincike an yi bincike an tabbatar da cewar itacen baban da muke shuka shi a jihar kano shine itacen baban da yake maganin ciwon kansa a duniya saboda haka ma akwai wata makaranta a nan america ana kiranta wesley college nan davis museum a nan boston sun zo sun yi bincike tsawon shekara biyu kenan yanzu haka sun tura mana da invitation na taro da za a riga na exhibition za su nuna duniya cewa ga irin amfanin ainihin itacen baban da ake shuka shi a najeriya wannan itacen baba da ake shuka shi a najeriya duk duniya ba inda ka je ka same shi daga nan najeriya sai india so akan wannan za su showing su nuna duniya cewar ga hanya mafi sauki wadda ko kowace hanya saukin kawo wa al'ummar duniya maganin ciwon kansa a sauƙaƙe na fata to ana muna maganar rini kuma har ma yanzu an sami wani al'amari da watakila da ba a san da shi ba hakan na faruwa ne a daidai lokacin da wannan harka ta kutarini take ake ta kokawa kamar tana samun koma bayan musamman ina a kwatanta da shekarun da suka shuɗe um, tartibi menene ne musabbabin durkushewar wannan harka ga can kuma uh, uh, tura sun cafa to abin da ya janyo wannan harka ta mu ta durkushe a cikin gida duba da yanayin mutanen mu na cikin gida Najeriya suna kyama wannan kayan da muke yi duk abin da aka yi a Najeriya sai ka ana ta abu ne mara quality ko ka ga ana gudun wannan sana'a to duba da yanayin abin da muke kira ga al'umma najeriya shine mutanenmu na cikin gida mu koma amfani da kayayyakin da muka da muka sana'anta shi a cikin gida to kasuwar abin za ta ci gaba da motsawa amma baka ganin cewa kamar matasan mu ne yanzu ne suke kyamar shiga cikin irin waɗannan ƙananan sana'o'i kasancewar zuciyar ta ga uh, ayyuka masu maiko Eh to in ka duba game da da kasuwancin duniya yake a yanzu sana'ar hannu ta danne duk wani aiki da za a iya dauka a baka a hukumance in kana tunanin cewa zaka je kai digiri a baka ofis ka je ka zauna kai aiki to wanda suka kirkiri shi kansa ainihin ofis din da turawa kenan ko ba ruwansu da wannan abin tunanin su zo su join din sana'a hannu don su dogara da mutuncin kansu duba da yanayin yadda cewar yanzu sana'a hannu in baka iya ta ba inda ka ka nemi abinci a duniya amma in dai ka iya sana'ar hannu to za ka riga ka tsira da ka a yanzu ka duba wannan sana'a tamu matasa suna gudun ta amma ba san irin arzikin da yake cikin yake a ah, cikin ta ba kuma duba da yanayin yadda in ka duba za ka ga cewar sana'a ce wadda ya kamata a ce ma an sa sa a cikin wani tsari na koyarwa wanda ya zamto cewa kowa a makarantu kowa ya kai in har za ka riga kai karatu na zamani to a hada ma da sana'ar hannu duba da yanayin cewa ka je kai karatun to sana'ar hannu kuma ita za ta rike wannan sana'a karatun da kai har ka zan waye kai a rayuwa wannan abun na kyamar da wato matasa ke wannan sana'a ta ku ta eh, bai tsaya fa kawai ga su yaran da suke tasowa a yanzu ba ma'ana na wajen gari ko kuma na wajen unguwanni irin na nan har ma waɗanda suka gada iyaye da kakanni an ce kamar ba sa shiga a dama da su a wannan harka eh gaskiya an ka duba manya ma yanzu suna kyama wannan sana'o'i namu duba da yanayin cewa an dogara da kayayyakin da ake kawo da kasashen ketare amma yayin da za a ce su kansu da kan shugabanni masu mulki 'yan siyasa da kuma um, masu kuɗi na najeriya za su koma amfani da irin kayayyakin da muke da shi a najeriya to za su ga talla suke mana a wasu gurare in sun ji kamar yanzu aliko dangote ai dan arewacin najeriya ne dan jihar kano ne hmm. yayin da zai tafi wasu kasashen gudanar da kasuwancinsa wanda yake gudanarwa na zamani ya zo mu ba shi irin kayayyakin da muke yi a nan kuma na kofar mata irin su gaban hankaka hmm. irin su farin kano su dan bara sosai ya saka a sa in ya je wannan gurare shi kansa da kanan za ya kara shiga cikin harkar kasuwancin mu na amurna kofar mata hmm. wancan ko ya zama maka mafatina dinas ne idan ya riga ya je da wannan kayayyaki za ga su tura wanda ya je zai kasuwanci da su akan harkar gishiri ko omo za ga suna tunanin cewa wannan ma muna so a ina ka samu wai ina zancen rashin ina alakar rashin shiga da matasan nan suke yi wannan harka ta ku ta sana'a hannu ta rini da kuma rashin sayan kayayyakin da ba a yi a cikin gida menene alakar na to alaka shine na farko akwai matsala guda biyu hmm. na farko kayayyakin da muke a cikin gida a Najeriya ya to cewa wasu baki sun zo sun dakatar da wannan sana'ar da muke yi duba da yanayin rini da kake ganin sa rini sana'a ce da take ba matasa revenue dama a cikin gida Najeriya kudaden shiga so amma matsalar da muke fuskanta a yanzu cewar baki da suke ketorowa da kayayyaki zuwa cikin kasar nan sun zo sun kashe mana kasuwancin da muke yi mu cikin gida duba da rinin zamani rinin zamani da kake gani rini ne wanda yake taimakawa matasa ta bangaren sana'ar nan za su dogara kansu su biya kansu kudin makaranta su je duk inda za su je a cikin mutunci suna da sana'a amma duba da yanayin cewa yanzu rinin zamani ya lalace shigo ake da shi daga kasashen ƙetare daga china matasan mu yanzu aikin yin ya kare babu shadda da zaka siya naira dubu biyu a baya ko dubu ɗaya ɗari biyar ka ba da dubu ɗaya a rina maka yanzu ta koma farar ma sai ka ta naira dubu shida sannan kuma sanadarin da muke amfani da shi a yanzu a nan wanda muke ainihin gudanar da rinin a baya idan ka ba da rinin naira dubu ɗaya za mu sai kayan ba zai wuce mana naira ɗari biyar ba kaga mutum ya samu riba naira ɗari biyar kuma an ma aiki mai inganci kan ba za su kore ba amma duba da yanayin yanzu kayan da ake shigowa da shi ana shigowa da kayayyakin da ake ainihin rinin da fertilizer takin zamani sannan daga lura shi kuma wannan fertilizer din yana haifar da ciwon kansa a cikin fata sannan ita ko wannan galura in ka duba kana sa ta yau gobe rana tana dukan ka wannan gumin yana taba ta za ga kala gaba ɗaya ta koɗe ta jeme amma duba da irin rin da muke a cikin gida idan muka rina maka kayan ka sai dai ya mutu da wannan kalar ba za ta canja ba wai yanzu <clears throat> yanzu kana ganin cewa misali idan da za a ce watakila mutanen cikin gida Najeriya za su dinga amfani da kayan ginin na gida eh, matasa za su rungumi wannan harka taku ko kuma a dole dai sai dai a wata hanyar inda Eh, eh, mutanen cikin gida najeriya za su koma amfani da kayayyakin da muka a cikin gida ina tabbatar maka matasa za su rungumi sana'a nan ɗari bisa ɗari duba da yanayin yadda ita wannan sana'a tana daidai yanzu da zamani mun zamanantar da ita ta zama daidai da zamani hmm. idan riga kake zuwa ka siya a boutique naira dubu shida dubu bakwai to ka zo muna da rigar da za mu yi maka a naira dubu ɗaya da ɗari biyar wadda ta fi wacce kyau wadda daga wata uwa duniya ma tura suke biya kuɗin jirgi su zo su ga wannan sana'a ta mu sai irin kayayyakin da muka riga muka yi na wannan wannan masana'anta ta murna kofar mata can gashi kana cewa wata cibiyar raya al'adun <clears throat> gargajiya da sana'o'in da a can amurka ta gano cewa wannan abin da kuke yana da alfana ga kiwon lafiyar bil'adama ma um, akwai wani abu ne watakila tsakanin hukuma ta ta nan gida najeriya misali ko ta kano da kuma abin da su waɗancan amurka suka gano babu duba da yanayin cewar wasu abubuwa idan ka duba idan suka zo su wannan tura za su shigo a matsayin bincike idan suka yi bincike suka tabbatar mana daga abin da suka samu da dalilin wannan bincike nasu to mu muna kokari ta yadda za mu ga cewa hukuma ta shigo ciki duba da yanayin ba mamaki za a iya samu mana da wata hanya da za a ƙara bunƙasa wannan noman itacen baba shi wannan noman na itacen baba a duniya ya zama ka zo ka noma abin da ya danganci shinkafa ne ko wani abu tun da yanzu ana daukan wani abubuwa suna da daraja to idan aka noma itacen baban ina tabbatar maka ko gyada ko auduga wannan abu zai zamto cewa zai ba wa manomanmu da matasan ayyukan yi sannan kuma su wa'ancan mutane suka yi wannan bincike za su iya zuwa su ce suna neman a kawo musu wannan itacen baba kwantena kaza ko jirgi kaza suna bukata akwai wani abu da za su yi bangaren magungunan ciwon fata da shi amma idan ka duba yanzu ita kanta yanzu shi kansa irin rinin itacen baban ne ma ke kare duba da yanayin ciwon ba a noman kenan to noman nasa ya zama kara ya zama dan kadan tun da manomansa an kwadaita masu noman shinkafa da noman su auduga da wayis ya fi wannan noman auduga mai ah, noman itacen baba mai yammanci <laughs> waya ina da ina ne ake noman shi baba to ana noma itacen baba a dawakin kudu ana noma shi a kura ana noma shi a wannan gari gwarzo ana ake noma shi duk a nan kano kuma wanda ake nomawa a cikin gida jihar kano shine itacen baba na asali shine itacen baba wanda yake maganin ainihin ciwukan fata na kansa duba da yanayin cewa a lokacin da wa'annan mutane suka zo daga america wannan makaranta ta boston uh, wesley college suka zo suka yi wannan bincike sun je ainihin kudu a nan abekuta suna ikirarin suna da ainihin rini na ainihin indigo to da suka je bayan sun riga sun yi bincike sai suka tabbatar da cewar mutanen abekuta suna amfani da synthetic indigo dye ne ba sa amfani da ainihin itacen baba suna amfani da wanda ake kawo musu da kasashen ketare saboda shi itacen baba akwai shuka sannan kuma akwai ainihin itacen baba akwai wanda ake kiransa powder indigo powder. to yanzu waɗancan mutanen wasu sun kace kamar sun gayyace ku nan ko eh, kun sanar misali wa hukuma ko gwamnatin kano game da wannan goron gayyata kuma yaya kun amsa goron eh mun karɓo goron gayyata su duba da yanayin cewar ita kasan ko wace gwamnati akwai irin tunaninta wata in ta zo za ga tana kokarin bunƙasa ta gargajiya wata kuwa za ga hankalinta akan kwallon kafa yake wata kuwa za ga hankalinta yana kan wani guri amma duk da hakan ba za mu ce a gwamnati ba ta kula da al'amuran mu ba muna yi musu fatan alkhairi cewar ya zama lallai su shigo cikin harkar mu saboda wannan abu da muke kai a yanzu an watsar da shi a baya amma ya gaza shi an kara kara mana kaimi akan cewa abin da muke sana'antawa a nan cikin gida Najeriya musamman ainihin rinin baba abu ne mai mahimmanci wanda yake ba duniya ma contribution mai karfi duba da yanayin cewa ita gwamnati tana da idanuwa da hanyoyi da yawa to muna kai kukan mu ga gwamnati ta shigo cikin al'amuran ta zo mu riga mu nuna mata ainihin wannan takarda da aka aiko mana da invitation in akwai yiwuwar za ta iya san fasarar ɗinmu mu je mu ga irin ainihin yadda aka gudanar da wannan taro to muna kira ga gwamnati hankalin ta da kanmu. kamar lafazin ka suna cewa akwai dan gibi na sadarwa tsakanin ku da gwamnati. eh gaskiya akwai dan gibi na sadarwa tsakanin mu da gwamnati amma alhamdulillah ba za mu iya cewa gibin mai nisa ba ne. ne jibin na kusa kusa ne ko muna kira ga gwamnati cewar an sha Allahu za ta dubi wannan kuka namu ta shigo cikin al'amuran abin da suka danganci ainihin wannan sana'a tamu kenan idan ta shigo hannu dumu dumu kana ganin duk waɗancan matsaloli da ka ayyana a baya za su zama tarihi kenan kwarai kuwa ta taba shigowar ma kuma abubuwa suka fara zama tarihi to yanzu ma muna kira ta kara dawowa duba da yanayin a baya a lokacin national convention 2015 uh, sun zo sun sai wannan kayayyaki da muke sana'anta a murnar kofar mata kuma wannan kayayyaki mun samu kasuwancin sa sosai mutanen da suke murnar kofar mata sun samu arziki a wannan kaya da suka riga gwamnati ta siya ta amfani da shi wajen nuna wa ainihin duniya jihar kano jiha ce mai tarihi tana da irin kayayyakin da za ta iya nuna wa duniya cewar wancan mutumin da ka gan shi dan jihar kano ne saboda gashi ya sa kayayyakin da ake yi a cikin gida jihar kano so wannan abubuwa da ta garga suka gudanar da shi a kanmu alhamdulillahi mun ji daɗi ko muna fata gwamnati ta ƙara ƙara ƙaimi duba da yanayin cewar sana'a hannu ita ce sana'ar da ya kamata a ce ta ɗauka da mahimmanci wajen kau da talauci da fatara da kuma rashin aikin yi madalla gaskiya amina in hali irin wannan bai kamata a ce an bar su sun gushe ba saboda idan aka ɗauke magana samar da aikin yi akwai batun alfahari da duk wani bahaushe zai yi ganin cewa wani abu wato ba wani abu bane tun iyaye da kakanni aka gaji wannan al'ada Wannan haka yake sarfilu yanzu dai bari mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka tambaye ku menene muhimmancin riko da ingantattun sana'o'in hannu wanda suka wanda suka danganci abubuwa da aka gada tun iyaye da kakanni ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsan ba ta farko ta fito ne daga Suleiman Abdulhamani wanda ya ce hakan yana hana bacewar irin waɗannan sana'o'in. To sai kuma amsar Yazid Dahir Mani da Janaidu Amadu Doro inda suka ce muhimmancin yana da matukar amfani saboda kare su daga gushewa a doron ƙasa a tashi lafiya. sai kuma amsar shehu adamu rajau ya ce babban muhimmancin riko da ire-iren sana'o'in nan shine ba za a manta da asali ba kuma hakan yana da kyau sosai domin dai an ce kowa ya bar gida gida ya bar shi amma fi wayewar zamani na yi wa hakan tarnaki. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin abubakar kawu girgir inda ya ce kaɗan daga cikin mahimmancin akwai hana matasa zaman kashe wando kana zai farfaɗo sana'o'i da aka gada daga wurin iyaye da kakanni to amma sannu a hankali zamani na ƙoƙarin kawar da su wanda hakan barazana ce babba mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku hira da Muhammad Kwari yayi da wani dan na gada ba na koya ba a fannin sana'ar dukanci. Yawa Alhaji yaya sunan? Sunana Suleiman Abubakar. Mm. Gashi na ka a zauren ka na kuma kana aikin dukanci. Eh, Kamar za a yi shekara nawa ana wani aiki? na fi shekara arba'in na yi ungutun nan takin na karami tun ki harkar baban ce kuma ni ma na gada nake yi eh. Eh. wai tun a wannan shekarun arba'in da ake wannan sana'a da me da me ake yi ne a wancan karan muna yin jakan kuna wallet da tumtum da wasu yankuna yanzu ba yin shamsham da sauransu za iya zayyana mana yaya ko ka wasafa mana yaya kasuwar take sana'ar yanayin kasuwar ya take garawa a waɗancan shekaru a wancan shekaru gaskiya sana'ar ta fi garawa da akwai baki masu zuwa turawa da sauran 'yan najeriya su siya mm. yanzu kuma shigowar harkoki na kayan turawa ya rage wa namu fawa amma da kuma kana cewa turawan suna zuwa kwafa suka yi daga gurin ku kenan ko kuma yaya to sun kwafa daga gurin mu mm. kuma mun kwafa daga wajen su kaga an yi musaya kenan kai tun da wannan sana'a ce ta haife ka mm. dama eh, kai a gida ka koya kenan ya kai ka koya yadda na koya mahaifin mu shi dauke ni ya kai ni wajen wanda suke masa aiki na fara koyo daga nan wasu kuma suna zuwa nan su aiki wajen mahaifin mu nan ma na da koya a lokacin ka ce mana kuna jaka da walid da watakila ta kalma ma wani allah mm. kenan uh, abubuwa uh, a nan gida ake sayan waɗannan kayayyaki idan kun yi ko kuma sai turawa in sun zo kuce sayar musu ko kuma a fitarwa ake ake kai musu inda suke a lokacin akwai ana zuwa har gida a siya mm. kuma ana fita da su kasashen afirka mm. baki za su zo daga nan abokan cinikin iyayenmu za su dinga tafiya da su su kamaru su gana da sauransu duk suna fita da su su wani akwai wani abokin babu mu alai zubar da ya mutu kwarki zubar raspona zai yana zuwa dutse ya zo ya siya da kuma alaji jafar dan mala a zo siya su fita da su gana ina ne sauransu da yawon zuwa siya eh, to yanzu kuma babu wannan wai a lokacin da kuke ta wannan sana'a da ka fara ka tuma kana matashi misali harka zuwa yanzu ka ji sha'awar ka yi wani abu ba wannan sana'a ta dukanci ba eh gaskiya tun da ina son bada harkoki na ina son wasu sana'o'in amma da wannan gama ita kama ni ta zai mun jike gaba da man fitar jin ina nufin a can baya tunda tana garawa mm. watakila ana samun wadatuwa da bukatun da ake da su eh, eh, an taba tunanin cewa a wancan lokaci bara in aje wannan sana'a ta dukanci duk da ina samun biyan bukata in je in tinkar wata a gaskiya ban taba yi ba ba na mashi wata sai ita kurin mm. eh, daga baya ne da abubuwa suka fara ja baya eh, daga baya da abubuwa suka fara ja baya shine mutum yake tunanin shi ma ya tsalle koma wani gurin eh. ko ya samu abin da zai kara ya haɗa shi harkokinsa eh, um, lokacin kai kana yaro ka fara kuma watakila da ire-irenka abokanka sau'inka da ma yayyanka ko makamantansu haka yadda kuka yi dodo kuka yi ta koya sana'an nan a waɗancan shekaru yanzu ko yara da jikokinku yanzu ƴaƴan ku suna sha'awar su shiga wannan harka ta dukanci eh gaskiya wasu suna sha'awar su su je wani gurin saboda kasan an haɗu gu ɗaya abubuwa su taɓarɓare wani ya san ya leƙa wannan wani ya leƙa nan gurin don ya haɗa a rufa juna asiri watakila eh, zancen eh, tunanin a raba hannu ko a raba kafa yana da nasaba kenan da watakila ja baya da kasuwa ta yi ko kuma a'a sha'awa ce ta yara wannan zai ce ni kaza nake so a gaskiya ja baya ne ya jawo inda inda ba a ja da baya babu wani wanda yake son ya fito wani guri mm. sai dai ya zauna a nan ya yi. ya sana'anta a zo a siya ko kuma ya je Legas ya sana'a tunda ana zuwa har Legas aiki a wancan kara. Yawwa yawwa yanzu kuma na jin akwai mazuwa Legas wannan aiki. Wanda hmm. ya dan Najeriya ne. Amma menene kake ganin ya sababa wannan eh, taɓarɓarewar wannan sana'a ta kuta dukanci duk da muhimmancinta. Abin da ya taɓarɓara shi wannan shigo kayan leda. na zamani shine kamar da ko semina za a yi munna muke za a zo da gidan gwamnati a ba mu aikin kafet da jakankuna sai ga muna ta munna eh, yanzu ko abubuwan babu su sosai ba sosai sai kaɗan eh. Eh. wasu kuma da suna ganin cewa kamar yaranmu na zamani ne yanzu matasa ba kasafai suke buƙatar wato wace suke rungumar sana'o'in waɗannan waɗanda sai an yi gumi ake samun na kaiwa bakin salati ba har yanzu da yaya suna yi hmm. har yanzu har da mata suna yayana hmm. mata suna yi kowanne ya ebo ruwa shi ma yana yin harkarsu eh. kawai dai watakila tunanin araba kafa nan kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da rashin kasuwar garawar kasuwa to tun da haka ne me gwamnati take to gwamnati za ta kokarin kullum zan ta taimaka mana kullum tana ta wannan tunanin ko muna fatan ta shigo ta taimaka mana kullum ana wannan mitin din kai iyaka idan da watakila za a tambaye ka tunda yanzu ah, mafi karanci ka ce shekara arba'in kana wannan harka da za a tambaye ka ya za a farfado da kima da darajar harkar sana'ar dukanci me za ka ce wa waɗanda suka tambaye ka abin da zan gaya musu faɗa abin kamar wanda za ga an zo daga kamaru daga niger daga ina da ala zuwa sai kayan fatar a fita da su a kai su kashin duniya a kai su misira su cana su ina ne to rashin fitar da su ya jawo abubuwan sun ragu don ana fita da su nan so ba ka samu wajen da aka zauna ba masu kama mun aiki da shauransu to zuwa ka gani ne kaɗai ne ina da yaran wasu na lungu zuwa yan harkokin da abu ya zama na zamani mm. suna huluna da takalma da shauransu mm. eh. amma ba ka ganin cewa watakila eh, wannan zance da kai na amfani da leda da za a daina shi kimar dukancin za ta dawo? Eh, kimar za ta dawo Allah yadda Tun da za a daina shi a kama fata sosai kima za ta dawo. Kama kuma akwai tsada yanayin tsadar kayayyakin yanzu in kai min jakar fata mm. sai ka ji kuɗin ta tsaba ba a misali. Wannan gaskiya ne akwai tsada na kuma kwarin su ko ba ɗaya ba ne. Haka. Eh, da akwai kwari dole ka samu tsada. Yaya kake ganin gwamnati za ta shigo ta inganta ta zamanantar da harkar dukanci ba tare da an kawar da bangaren na gargajiya ba misali waccan kima ta ta gargajiya tana nan amma kuma an yi da za ta tafi da zamani. Eh, to yadda in aka zo aka jawo mu a jika aka ce ya za a yi hmm. kowa zai kawo tasa basira. inda mutum ɗaya ba zai iya ba wannan ya kawo na kawo sai ga an taru hmm. an tabbatar da abubuwa eh. idan eh, al'amara suka ci gaba da yadda suke na jan kafa ko kuma koma baya da ake samu yaya kake ganin makomar sana'a irin taku musamman dukanci din eh, tun al'amura sai ka suna neman su bata kwata-kwata ne sai dai dan kaɗan tun da an gazo masu dajiya ɗinkin hannu kawai mutum yana aure da dajiya hmm. ya kuma rike iyalinsa dajiyar kaga yanzu kuma ina daji babu ita da yawa sosai babu jangun za a dajiyar kuma ya zama na zamani dinki wannan na matashi ta ga wata macen da shi ba ma ta so ta bar unguwan nan akan saboda wannan sana'a eh. mutum ya sha zuwa nan unguwar ya kama haya eh. wallahi ba zai tashi ba ko ya gida yana nan unguwa sai dai sa wani haya a can eh. saboda <laughs> abubuwa suna ci gaba tun zamani mai martaba wallahi in ado idan ya zo nan mm. kusan a jarma in ya zo nan za a kowa yana sha'awa kowa yana aiki ana wai yakan zuwa yakan zo akwai wasu a yakan zo eh. idan ya zo ya ga kowa lafiya wallahi da aka ce dan iska babu dan iska a duka wallahi kwana ake ana aiki kowa yana aiki wallahi yi wallahi kuma har yanzu azumi ya zo hmm. kawai ka ba za ga yara suna ta kwana ana ta aikin wurina da cewuransu da jiran kuma har na ana yi hmm. sai dai raguwa da abubuwan da ya ba kamar dama. ba kenan dai matasa za a iya cewa suna son wannan sana'a har yau har gobe illa iyaka dai abubuwa da ba sa garawa yadda ya dace wallahi matasa har yau suna so an har yanzu yana suna yin aiki mata ta mata ne don babu da ba da <laughs> ba da ba inda ita ai ce eh, eh. ita ma yar gado ce yar gado ce <laughs> inda harkar mataki da iyayenta ba wanda ya fi su harkar mataki a nan hmm. eh kuma ko yanzu in aka kawo wani abu zaka kullum ko ni kana na rufa layu ita ma ta rufa layu wanda za su kawo rayu guru kan mutum daga nan dukan ya fara daga rufin laya hancin takalmi da shauransu har yanzu na yi kuma yana ma na yi mene ne fatanka ga wannan tsari na sana'ar dukanci musamman idan muka yi la'akari da yadda matsalar rashin aikin yi ta dabaibaye wato wannan al'umma tamu yaya kake ganin watakila sana'ar dukanci za ta taka rawa wurin warware matsalar rashin aikin yi da yin ayyuka miyagu a tsakanin matasan mu. Eh alhamdulillah za a faɗi abin a shigo a dinga siye wallahi iskanci zai ragu. Hmm. Don har yanzu duka ta cin gwada ba mu da 'yan iska wallahi. saboda sana'ar ko yanzu ka tadda yaran ka shiga lungu suna nan suna yi yanzu ka ɗana zai ganin da ita ya fita yana yin huluna ya'ya ta ma jaka ta irin wani sai ta yi maka jaka ta bata da eh. aka haɓaka al'amura dai komai zai tafi Allah yadda to me kuke kuna buƙatar wani abu yanzu na zamani ne misali wanda zai tafi taimaka muku wurin tafiyar al'amura da ke kuna mm. wanda za mu dinga sarrafa su mu ma da inji wanda za mu ko da ba wuta za mu dinga amfani da shi ana da alaka ko kuma ana eh, dan tuntubar hukuma game da wannan ko ta karamar hukuma ko jiha ko wani abu kwarai kuwa muna wuda da gidan gwamnati ai in Allah ya sa ka aiki ya samu za ka an neme mu abin ba amma daga nan fa daga nan shikenan <laughs> su ba sa dan kirkiro wani abu su ce bara mu kawo wani tsari wanda zai cicciba mutanen na duka sai dai nan ga mutum da ana kullum ana hankorin yin za a cicciba wani kullum magana tana nan karshen shirin namu na yau kenan insha Allahu sati mai zuwa za mu je sana'ar jima yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni Amina Buhari a nake cewa ku huta lafiya.